Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata muna tattaunawa da babban sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar adamawa dr muhammad aminu suleiman inda ya fara yi wa wakilin mulado salisu muhammad garba bayani kan irin matakai da ya kamata a ɗauka don magance wannan matsala ta ambaliya a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon za mu ɗora inda muka tsaya akwai matakan da lallai an sa hannu akan za a yi su in an yi wa'annan din nan zai dan sauwaka wannan abin nan tsalan nan hmm. kamar yanzu an ke za a yi wani madatsa a gujen asin hausa din nan hmm. wanda ake kira buffer dam wanda girmansa ma ya ninka na kamaru din sabili da in sun sake ruwan su a can ruwan wannan madatsan na ɗasin hausa zai tare wannan ruwan hmm. sai ke ta sakewa a hankali in an tare kuma ka san za a yi abubuwa da yawa da shi za a iya noma za a iya kiwo da sauransu za a daje jefi tsuntsu biyu da dutse daya to sa'an nan kuma in ka dubi yanayin kogin biniwai kogin nan gaba ya cika kogin hmm. in ba an samu an yashe ba lallai an samu an yashe kogin biniwai wannan din nan za a samu sauki a ambaliyan ruwa da yawa zai tsaya a ciki hmm. ba zai kawo wannan ambaliyan ba kuma abin da aka kasa ganewa muke adamawa najeriya gaba ɗaya yau allah da ikonsa in an samu sauƙin matsalan eh, lagdodam din nan kusan kashi talatin zuwa arba'in ko fiye da haka na masifan ambaliya a najeriya hmm. lai an samu sauƙinsa domin zan iya tunawa 2012 lokacin da muke ta fafatawa da ambaliya a nan an sake ruwan lokacin ina ji ranar 26 ga watan agusta na 2012 muna ta fama makwabtanmu taraba a nan ya fi sati biyu muna ta fama a nan ƙauyukanmu mu ibi mutane mu fitar da duk kai dai wahalan duniya mm. ba san cewa abun nan muna cikin wahala ba sun da ruwan ya wuce daga nan ya tafi yana wucewa suka soma kuka benue ya je cinye musu garuruka da ƙauyuka da ya je kogi sai ya zo ya haɗu na abin nan ribaneja hmm. ya zama worst da ya gangara nan ne ake ta kullun lissafin eh, ambaliyan 2012 gan an yi solving na adamawa din nan automatically an samu sauki a hmm. wayannan kamar ba a learning lesson daga abin da ke faruwa wannan abin ya faru 2012 gashi bana 2022 ya zo ya sake abun nan wallahi mallado hmm. na fi sati biyu ina kuka a nan in yi kuka gwamnatin jihar adamawa ta yi kuka amma can ba su san abin da ya faru ba to kaga yanzu da ruwan ya wuce ka ji kukan da ake ta yi a kasan nan na sha gaya musu kuma a matakin jiha in an kira mu ko mitin a abuja na sha gaya musu muddin an samu an yi solving problem na ruwan nan na adamawa hmm. hanyar labdo din nan ba shakka an samu solution talatin zuwa arba'in ko fiye da haka na masifan ambaliya a Najeriya. Tunda an yi fito daga London yana da inda zai tsaya. Eh, sosai. Mm. Dole sai ya je ya hadu da teku. Mm. Da haka duk waɗanda suke kan hanyar nan za su jikkata. Mu za mu soma samun wahalan kuma. Mm. Da zarar mun soma ɗin maimakon da su su yi tanadi na ƙaurarwa su ƙaurar hanyoyi da ya kamata su bude su bude da sauransu amma kullum ba a nan lesson mm. sai a zauna ana jira sai ya wuce wajen ya mm. gangara wajen sai kuma abun ya zama abin da ya zama eh, ranka da data duba da cewa lokaci yana na yana daga mana hannu su gwamnati waɗanda za mu iya cewa za su iya taka rawa ɗari bisa ɗari cikin kawo ƙarshen wannan matsala musamman gurin wannan batu gini da kai wadda za a yi a yankin ɗasin da ke ƙaramar hukumar fufore wace shawara za ka basu ne domin ganin sun yi wannan aiki cikin gaggawa a lado wato yanayin abun nan mutane ne kamar da na faɗa wannan abun nan in an yi ka tuna fa biliyoyi da ake kashewa sanadiyar ake salwantawa sanadiyar ambaliyan nan da an yi channeling kuɗin nan da tuntuni an gama wannan an samu eh, sauƙin wannan abun nan din nan sa'an nan kuma an yashe wannan kogin biniyoyi dinnan. wallahi kamar da nke gaya ma amfaninsa ba hmm. nan kusa yake ba samsam da kake tsammani din nan hmm. don sanda muka tashi muna yara jiragen abin nan ruwa suna zuwa suna tasowa daga lagos su zo lokoja din nan daga lokoja su zo har nan har su wuce garwa hmm. ana international route ne na trade kasuwanci akwai in ka je numa akwai john hall a inda ake kamar tashan jiragen ruwa karamin tashan in ka zo bakin kogin Benue din nan akwai kaga an samu wannan din nan bakin wannan noma da za a yi da kama kifi da za a yi za a samu sauƙin sufuri irin kayayyaki manya-manyan kayayyakin nan masu nauyin gaske masu ɓata hanya mm, wanda ba sai sun bi saman titi to kaga za a kawo su ta ruwa sa'an nan kuma zai rage barnan banditry kamar ko amrobar ya hanya da sauransu ai da wuya ne a samu wanda zai shiga ruwa ya je tare jirgin ruwa na wanda ke dauke da kaya zai wuce sa'an nan kuma za a samu international trade tsakanin Najeriya zuwa Kamaru za a samu hanyoyi dewa kudin shiga dewa amin amfanin yana da yawa mun so ma lissafa su mm. kalai lado mm. gaskiya za mu yi ne muna lissafa su kuma ba mm. mu kare su masu sauraro a nan za mu da a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin babban sakataren hukumar bada agajin gaga ta jihar Adamawa, Dr. Muhammad Aminu Sulaiman da kuma wakilin Adamawa Lado Salisu Muhammad Garba, sai kuma Jule Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kuka mu na arziki, ci gaba kar mu wanda baya shi